amma ba'adi iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta asirin ishirin ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan kuma ya zo daidai da tara ga watan maris miladiya shida. muna makarantar sahaba ne da ke kowar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatun za mu tashi farkon suratul muzammil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 قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبها طويلا سورة المزمل ومن سورة Allah ya mai suna ya mata suna da al-muzammin mai lullubi wane ne mai lullubin sannan menene kuma ya lulluba menene kuma dalilin yin lullubin to za mu jin Allah ya so wannan sura makiya ce wato Allah ya saukar da ita ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kamin ya yi hijira zuwa Madina wasu malamai sun ce akwai wata aya ta karshe inna rabbaka ya lama annaka taqumu adna min thuluthay layl wannan aya ita kadai ce ba makiya ba wato madaniya wannan suran tun farkon da har ƙarshe tana da ayoyi guda goma sha tara bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinƙai muke fara karatun wannan tsoron. Allah ke ya ayyuhal muzammilu ya kai mai lullubi kun tashi lokacin numi ya wuce komin laila ka yi tsalla a cikin dare ka yi tsiyamar laili illa kalilan face dare na kaɗan za ka raga don ka ba ka haƙƙi ka yi kwanan ka ba iyalinka su. ka ba gangan jikinka kuma haƙƙi gangan jiki ya huta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka ba aiko mai musulunci ba tukun kafaran maka ko ka suke bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa kuma maka nan ba su ma daidai a bauta wa ba don su ma bayan Allah ne saboda haka akwai dai wanda ya kamata a bauta wa shi ne wa a lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wane ne ya cancanta a bauta wa ba saboda haka annabi na hita cikin garin makka ya je cikin wani dutse da ake ce majabalin nur akwai wani kogo a ciki da ake ce kogon hira ya je ya zauna ciki yana tunani wane ne ya kamata a bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka in ya dau lokaci sai ya dawo gida inda mata ta yi na na khadija allah shi ƙara yarda da ita ya kuma samun guzuri kuma ya koma cikin kogon hira yana cikin haka wata ranar sai allah aiko mai Jibril. Jibril na zuwa isko cikin kogon hira ya ce mai ikra yi karatu ya ce ma'ana da fare ban iya karatu ba sai jibril ya rungume shi da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ko ina jiki ne sai da ya ji ya da ya dau makarkata sannan ya sake shi ya ce mai ikra kai karatu ya mai ma'ana da fari shi mai karatu ne ke ba ya kuma runguma ce ya sake shi ya mai ikra ya ma'ana da fari ba karatu ne ke karatu ba ya kuma runguma ce ta uku ikra kai karatu ya ce ma'ana da fari ni ba mai karatu wani ke babaki ya ba ya ce mai tuttun karatu su mai rabbi kan da ya hana خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم yace kai karatu kana mai farawa da sunan Allah sunan ubangijinka wanda ya halicci duk halittu baki daya wanda ya halicci mutum daga tsarin jini kuma ka yi karatu da sunan ubangijinka al'akram mai girma wanda ya karanta da mutum abinda bai sani ba ya koya mutum abinda bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rabu da jibrilu daga dan wurin sai ya shiga tsoro jiki na biyu ya kama makarkata ce ya kona halaka ban yakin niyya ya hito da kogon hiratin na ya nufi gida ko da ya zo gida ya zo mata ta yi na na khadija ya ce khadija ta ce in ya ce yau kan na halaka me halaka ka ya ce ban ko iya faɗa miki jike ne na makarkata shi na cikin tsoro ya ce ɗauko zani ki lullube ta ko zani maza ta zo ta lullube sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan samu da zuwa kaɗan to daɗa na na faɗi da bice yau lahiya inda ya ce ina lahiya ba keje keje keje abin da ya faru wani mutum na isko da cikin kogon nan ya gamkan daga ko mutum na ko ba mutum na ba ne ba kan ba ya ce mini yi karatu na ce ba ke karatu ya damkan yanzu haka ce ne kai kamar ga shi damkan da ne ya ce hadina halaka zai ne ta ce ina ka kwanci da hankalinka ba ka halaka kuma allah bai kunyata ka bai tozarta ka kana taimakon gajiyayyu kana saukar da baki duk wata musulma ta faru kakan kai gudunmuwa saboda haka ubangijinka ba zai turanta ka ba ka kwantar da hankali sai ce bari kai ka wurin wara tsakar ibn naufal wani kawo na ne kai ka can ka faɗa mai suna yiwuwa ya san abin da ya faru jaddido ne mai yawan shekaru sannan kuma abokin ibada na na khadija ta sa mai gida ne gaba ta je ta kai shi wurin warakatun ɗan naukar. ta ce kawo ga mai gidana nan yau wani abu ya faru gari ne Ta ce to bari kawo shi kina yiwuwa abin nan da ya faru ka sani kai mai bayani yadda hankali ne zai kwanta wanda cikin tashi hankali ne warakar fiye da ya kai ɗan ɗan na me ya faru da kai ya ce kaji kaji kaji kaji abin da nake cikin kogo hira ina nan sai ga wani mutum ya yi tsoro yi mini damka har sau uku yana ce mini iya karatu yana cewa ba iya karatu ba ko da ya banne ne duk jikina duk gaba ɗin kawon ba karkasha na ce na hito na dawo gida ya ce dawo ka kwantar da hankalinka wani asiri ne da Allah ke aikowa zuwa ga bayan Allah na gari shi ne Allah aiko ma an aiko ma annabin Musa irin wannan abin da aka aiko ma amma nan zuwa gaba sai ta haɗu da ƙalubale don mutane da zai sun wa su kore ka da cikin garin kamarka annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu mutane na shawa kora ta za su yi cikin garin makka yace kwarai kuwa duk wani wanda Allah aiko mai irin abin da aka aiko ma to sai an yi gaba da shi sannan sai an yi tsaye da cikin garin da yake warakat ya ce inda rai rayuwa ta za ta kai lokacin da mutane ka za ku hidda kai cikin garin nan to da na taimaka maka taimako kuwa sai da ya zanko da aka hidda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garin warakatu bai rayu saboda haka malamai suka ce shi warakatun din ma musulmi ne ya musulunta ya kwanta samai da hankali suka dawo gida daga lokacin ne aka ba shi annabci Allah ya ba shi annabta daga wannan lokacin da aka saukar mai da ayoyi guda biyar cikin suratul iqra daga rannan ya zama annabi ana nan ana nan ana nan zuwa wata shida kuma sai ga wannan da ya isko shi cikin kogon hira sai ga shi kuma ya isko shi kuma cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin sauti ko da na daga kai sai na ga mala'ikin nan na da zo min cikin kogon hira ga ta cikin sararin samaniya da nan gane sai na ƙara rufewa na fiye ko na dawo gidan da na na hadija na ce na na hadija da ce in eh, da ce wallahi mutum da ya kuma biyo ne kuma yanzu haka tsorace ne ke ɗauko zane ke lullube ni ta ɗauko zane ta lullube ni yana cikin wannan lullubin Allah subhanahu wa ta'ala ce mai ya ayyuhal muzammil ya kai mai lullubi ayat da ta fara saukowa kafin wannan ko sura ya ayyuhal mudaththir ya kai mai lullubi kun fa anzir tashi ta kama wa'azi lokacin lullubi ya wuce gare ka wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka wa rujza fahjur ka kaurace ma kan nan da mutanen maka ke bautawa bayan wannan Allah subhanahu wata'ala daga nan ya yi mai lakabin mai lullubin gida dalili a wa annabin lakabi da mai lullubin gidan da kuma lokacin da kuma wanda ake nufi da mai lullubin daga nan idan Allah zai kire shi zai cewa ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai ce ya ayyuhal mudaffir ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal nabiyyu ko ya ayyuhal rasulu sunayen da Allah subhanahu wataala yake kira ne da shi ne saboda girmamawa da kuma darajawa to wata ran sai Allah ya ce mai ya aiwan muzammil ya kai mai lullubi ko mai laila kai tsayuwar dare kana nan filoli illa kalilan face lokaci kaɗan za ka rage daga cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyamar laili kamar yadda nana aisha ta ba da labari har ƙafafu ne su kunkumbure su tsaccage saboda yawan tsayuwa a cikin dare na na aisha ta ce ba ya kai da gida na ni an na wahal da kai Allah ya gafarta maka zunuban da kai can da aka yi wayanda ma za ka yi nan gaba ma ya ce ko da kayi din ya yahi ma sai da jibril ya je da kai ya gwada maka gidanka cikin aljanna an yi annabu har da kai kuma ka tsaya kana sallah cikin dare har kawo wasu kunkun mu ne tsatsage ya kada baki ya ce a illa ta ce na'am ya ce in allah ya min irin wannan baiwan alaihi wasallam yace ya kaina na Aisha in Allah ya tabbata mini cewa ya gafarta mini zunubai na waɗanda zai haɗin ina yi da waɗanda zai haɗin zai yi to ba zan zama bawa mai godiya da Allah ba in ba da tukuncin wannan baiwar da ya mini ba sai ta kare baki da shiru tukunci ke nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa na kyautar da Allah ya yi mai na yaje mai zunubai ne da zai da ya yi haɗin ya yi wadda wanda zai yi haɗin zai yi tokin mu muna da wannan tabbacin Allah ya faɗa mana cewa ya yaje mana zunuban da muka yi Allah ya faɗa mana cewa zai yahe mana zunuban da muka yi nan gaba? To me muke yi na neman yafiyar zunuban? Cin tuwo, cin ke na abin da muka yi, da kwanan mun kwanta tun harkun dare, shi ke nan mai ta hansari? sai a salatu kunna mai harka shi harka shi sallar zubahi. to lalle akwai aiki gaba saboda haka mu duk wurin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata sallah bayan sallan farilla wadda ta yi daraja da matsayi a wasan dare amma mutum nawa ke kiyamun laini da bai sallar isha'i shi ke nan an shafaye da wuturi shi kenan an gaba kunyi wata ma kwanaki da aka yi tambaya ko wuturin ma ba ta yi allah sa ta yi siya ta kama yin wuturi bankin sallar isha'in da muke yi a lokacin da za mu yi wuturi to ki kokari ko da raka a biyu za ki yi da ake ce ma shafa din nan ko da ku kika tsari? ku zan miki makin sallar dare to ki ta ƙoƙari. ne kan kuma ke tsara kuma to kare alheri nana aisha radiyallahu anha tana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga azumin ramadana ko ba azumin ramadana ba a goma sha ɗaya yake yi kullum duk dare a goma sha ɗaya amma mu tsaya ramadana a ki ayoyin alkayeji ayoyin alkayeji a ke daɗa da masu tsallan da masu surutu jaurin alkayeji a kwaso kuma a dawo gida in an kai goma ɗin ƙarshe Allah wani ya zauna can wurin injimin ne ta kula da shi haka na aka yi a sallar dare yana da mahimmanci kwarai da gaske mina hisi bai yi sallar dare duk wanda ke sallar dare to lalle mutumin kwarai ne Allah bai ba wa mutumin da ba mutumin kwarai ba iko yin sallar da Allah bai ba shi wannan iko saboda haka ai kokari akwai wasu mata in suna zawarci to duk ibada inda ake karɓar addu'a babu ibadar da take bane sallar dare azumin nahila da sadakoki daban-daban daban-daban gwargwadon iko da sallan duha don yi a kai inda dai za a samu dacewa a samu wani mabidi da zarar aka kama mabidin su ke na aiban kwana da sallar dare ai bankwana da sadakar da aka yi ai bankwana da sallar luhar da aka yi da wannan dabara ba dabara ta ba aikin alheri in an wara bai kamata a yanki ba in ke tsira aikin alheri saboda ta bukata to allah ya miki bukatar to kamata yake ci gaba domin lokacin godiya za ki ta yi ga ubangiji da biya miki wannan bukatar a cikin nan zai yi watsi da wannan aikin alkhairin mata saboda haka a dukufa wurin ibada wurin sallan dare Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci dare duk gaba ɗaya tun farko har ƙarshe illa qalilan amma ya kanar da lokaci da kan Allah ce nisfahu ya yi sallar rabin dare in ya so rabin dare kuma idanunai jikinai iyalinai suna da haƙƙi ya ba su haƙƙi rabin dare Allah ke awon kusmin hukalila ko rabin dare ma ka ɗan rage wani abu a cikin sallar da za ka yi kai ta canye rabin dare gaba ɗaya ka kasa dare kashi uku kashi ɗaya sallar dare kashi ɗaya kuma ka ba gangan jikinka da idanunka da iyalinka Allah ya ce auzid alaihi ko kuma ka yi ƙari bisa ga rabin dare in ka kasa dare kashi uku to kashi biyu ka ba Allah wurin ibada kashi ɗaya kuma da gangan jikinka da idanunka da iyalinka kun kai haka ɗaya daga cikin biyu uku ga ka zaɓa to ka yi daidai amma bai kamata a ce tun farkon dare kuma ba daidai ne duk gaba ɗaya mu kashe dare wurin sallar dare ba Allah bai aza muna wannan sai dai duk ibada sai su sai su yaki iyaye maza iyaye mata da yan uwa mata akwai lokacin kwana na tattali lokacin kwana na tattali kowa aka kai jikin ƙabari aka gilma to shi nan babu magana farkowa a ranar da za mu zama la'ikin mutuwa sai mun kiso hannun yi da sani. mu ga cewa irin abin da ya kamata mai na ibada ba mu inda Allah zai ɗan jinkir mana amma kuma lokacin babu jinkir ba inna ajal allahi idza jaa la ajalin Allah da ya rubuta da zaran ajalin ya riga ya tafi to ba mu magana ne saboda da mu kokari mai aiki na ibada kayan zakuwa wannan ajalin ba mai tabbacin ga lokacin da shekarar da ajalin ne ba mai tabbacin ga watan da Allah zai aiko wannan ajalin babu mai tabbacin ga sati ga rana ga lokaci babu cikin azumin yadda da muke ciki akwai wata dattijiya na ran da aka yi karatu da ita yau an yi karatu da ita to karatun gobe a ba ya ita sama kun ji lahirar saboda haka mu a tsanin mu alim na shara Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallar nan da kake warattil qur'ana ka yi karatu daki-daki tartilan kana mai jera karatu ba kana mai babbanniya cikin karatun ba ka zan karatu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ke yi na mutu ubangiji sanusi alaika za mu aiko ma kaunan saƙilan wata magana mai nauyi alƙur'ani ke na magana ce mai nauyi wanda ba ba mai iya jaye wannan magana da hujjoji babu da ƙarfin jiki babu inda mu'jiza ne kuma babu ba mai iya rinjaye alƙur'ani inda na shi atan layi Allah ke wasu sa'o'i na cikin dare hiya ashaddu wad'an sun fi tsananin dacewa da kunni da zuciya su ji abinda harshe ke karantawa don lokacin komi ya ƙi babu yaya babu motsin komai saboda haka ana tsaye ana karatu lallai sa'o'in dare iya shadda wata'an su ne suka fi tsananin dacewa abinda har ke karantawa kunnuwa su ji karatun da ake yi raɗan zuciya ma ta ji karatun da ake yi raɗan sai zuciya ke ta tunanin wannan umarnin da Allah ke bayarwa cikin alkur'ani da hannun da yake a cikin alkur'ani don babu yaya babu surutai komi ya yi tsin wa kawo mukila sannan kuma magana ta fi zama daidai mutum ya ji karatun da yake yi daidai yake karantawa da aka tsalla cikin dare na da muhimmanci kwarai da gaske Allah ce inna laka na nahari sabahan tsawila ka tsaya yi ibada cikin dare zo a cikin yini ba ka da lokacin da za ka yi wannan tsayin kai ibada cikin yini kana da sabahan tsawilan lokacin iyo tsawilan mai tsawo na zuwa wurin mila abinci an shi fada cikin yini wasu su yi gabas wurin mila wasu yi yamma wurin mila wasu yi kudu wurin mila wasu yi arewa wurin fita kowa ya haɗa cikin gulbin da yake wurin fita ina ka samun daman tsayuwa aiki na filoli cikin yin Sallonin farillan ma wasu sai fi ta gami ɗau a zuhur a kora a kai da la'asar sai an kora a kai ga magariba tukunna a zuwa ita rasawa duk da sallolin farin ba to ina ga nafila Shesa sa Allah subhanahu wata'ala ya kwadaita mana in mun je mun yi bida cikin yini to cikin dare in muka zo to mu tsaya mu bauta wa Allah mu sallolin nafila mu gode ma Allah ya sa mun je mun yi bida lahiya mun dawo lahiya kuma mun tuka tuwo mun ci lahiya to an ki tuwon lahiya koye to don Allah a gode ma Allah fahim kuma gobe a shi kenan an ki tuwon lahiya an zama ko alhamdulillah ba a ci ba wasu iyaka sun wanke goma sun sa biyar an ji an gama bismillah babu ga farko ce abinci an gama ba a cewa alhamdulillah an bance da Allah inda ba a samu bane sai ta kira Allah Allah Allah to an samu kuma an da Allah to haka dan bai dace ba mu zanta ba Allah tukunci ga kuma godiya me ne yake sa mu yi shi mu cikin yini mu ta kai kawo cikin dare ya saukar mana da natsuwa mu zo mu ci abinci mu kwanta mu yi bacci to cikin daren nan mai kokari mu gode mai cikin dare mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ba mu gode mai ba babu ruwan Allah in ke gode mai daukai ke za a kasta kamakon godiya in ba ki gode ba oho wakanki sai za ki ga sakamakon rashin godiya shi Allah ko yaushe yana gode ma masu gode mai al'ada ubangiji ke ko gode mai to shi ma kina yaba mai ka gode mai kuma ko yaushe abinda Allah ke so mu kai mai bukata shi zai tabbata mana cewa Allah ya san cewa ba mu da wani mai biya mana bukatar sai shi ba wa dan adam bane yau ke kai mai bukata gobe ke kai ne jibi ke koma yana cewa to shi ni dai na a cikin dangi har ke zuwa inda wani da wani da wani da wani to shi Allah ko yake mara ba ke da mai bukata sannan ya hukka mu kuma mazan ka tuba mu Allah a koyi shi أنا لما أنك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Allah ce wasu kurin barabdin kuma ka ambaci kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dawwama akan ambaton sunan ubangiji ka mun sani kana zikirin amma ka dawwama akai kuma ka tsara wa tabaddal ilayhi sannan ka yanku zuwa gare shi wato ka ba duniya baya ka fuskanci Allah tabtilan dukkan yankewa ko duk bukatunka ka ɗauka ka mai sama Allah shi ne makaji bukatoci kuma shi ne mai biyan bukatoci shi allah rabbul mashirik shi ne ubangijin mahudar rana wal maghrib kuma shi ne ubangijin mahudar rana wato gabas yamma kudu arewa duk gaba ɗaya na allah ne la ilaha illahu kuma babu wanda ya cancanta da bauta face sai shi saboda ka fattakisu karfe shi wakila abin dogara duk wanda bai rike Allah abin dogara ba to ya rike banza wata ran sai ya wa wannan da ya dogara gare shi ina yake bai nan toron nan kuma ga za a dogara saboda ka ba dogara da Allah Allah ce wasu ala ma ya kolo kuma ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ga abin da suke faɗan ma na iskirin da suke ma cewa ai mawaki ne ai sahiri ne ai boka ne kuma ƙur'ani ai bokanci ne ƙur'ani ai sihiri ne ƙur'ani ai waƙa ne allah ce duk kai haƙuri akwai ranar rabu gaddamar sannan wa hom ka kaurace musu hajjaran jamila kaurace wanda babu raki a ciki kai tabbatun su gaba ka kai da a wa Allah bai yi su ba Allah ce wa zarni wal mukazzibi ka banni da makaryatar nan ko masu karyatar da alkur'ani to ka banni da sun ji Allah qul na'amati waɗanda ma'abota ni'ima da Allah ya ba su dukiya ya lullinka musu dukiya ya ba su ‘ya'ya suka hayyafa da yawa har suna bugun gaba cewa za su sa ‘ya'yansu su kamo a tabi sallar da sallar a zo a durkusar da shi a ba shi kashi Allah subhanahu wata'ala ya ce faliyar kudadiyar sanar da to yaje ya kira waɗanda duk an majalisa sai gaba ɗai su zo su kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu gani a wannan lokacin mu ko da zabainiyawa za mu haifu mala'iku duk suna iya karawa da mala'iku sai ji tsoro ya bari Allah ke ya kuru inda ya aikata to yanzu ya sa abin da ya faru da shi Allah ce wa mahilhum qalila ka dakata musu lokaci dan kadan dan ka dakata musu ba sai ga ta Allah kan musu wurin yakin badar akai kace kace da su manya manyan kafare guda 70 sai ga su kwankwace don an halaka su guda 70 ga su cikin maruruwa an darmo su an kamo sun zamo bayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da jinkan da Allah ya mai cikin zuciya ya ga ɗan uwan shi ne bai iya cewa a kakkashe su kuma bai iya cewa a bautar da su su zama bayi ya ce to kowane ya farshi kai ne kowa ya farshi kai ne abinda annabi sallallahu da wasallam ya za musu da. kawo abu kaza kwanci kanka ita tahiya kai ko kawo abu kaza kawo shi kanka ita tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tausayin ya tafi je mai ce su bayi ba inda ko su suka samu jaye a kai a to da tudabar ya ci saboda ka duk wani mai tausayi allah na tare da shi Allah ce irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku ji dan waɗanda ke ban kasa wanda ke sama ki ku ji kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake man la yarham la yurham duk wanda bai tausayi shi ko ba a tausayi ne saboda ka mallaka tausayi juna inna ladaina an kala Allah yake muna da maruruwa a wurinmu ba irin marin duniya ba don laura mutum cikin mari shina yawa shi wata dabara shi kwanci to ba marin jihannama ba ba an mai mutum shi ke nan ya ɗarmu wajen himani kuma muna da wutar jahimi sannan za ku tsaye wa la'amani muna da wani abinci kuma a cikin jahimu din nan za ku sakin mai makara mutum na cin abinci abincin na makare shi ga makogoro ne da ƙarshi ka haɗewa amma da ya haɗa kuma ya gwammaci kuma ya ɗebo abincin ya kuma haɗawa don bala'in da yake ji a cikin jiki ne Allah ce wa azaban alima kuma muna da azaba mai raɗaɗi yau mata rujukul abu jibalu wa kanatil jibalu kafiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأتى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله سبحانه وتعالى يجي يوم ترجف الأرض والجبال wata rana ce Allah subhanahu wata'ala ya ce ga maruwa ga wutar jahili ga abinci mai matsara ga zaba mai raɗaɗi yau matar dukkan abu ranar da ƙasa za ta girgiza wanda ba da duwatsu gaba ɗaya su ma su girgiza wa kanatin jibalu kasiban mahila duwatsu su koma ya yashi mahilan mai tsiyaya duk gaba ɗai duwatsu sun narke sun goma yashi sun daidaice da ƙasa babu tudu babu rani sai ƙasa fallau kankanin ka a wannan ranar za su shiga cikin waɗannan maruruwan cikin wata jahimi da abinci mai makara da kuma zaba mai radadi Allah ka bada tsari Allah ce idan arsalna ilaikum rasula ya ku mutanen maka kafiran maka mun aiko muku wani manzo shine Muhammad sallallahu alaihi wa shahidan alaikum ya zamo mai shaida kan ayyukan da kuke aikatawa na alheri da na sharri kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aika wani manzo zuwa ga fir'auna shine Musa alaihi salam fa aka fir'auna rasul sai fir'auna ya sabawa manzon nan da muka aika mu kamar yadda ku kuma Quraishawa kuka saba wa manzon da muka aiko muku shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhadnahu muka riƙe fir'auna akhzan wa bilan riko ko mai tsanani muka halaka jiran take to idan muka ba fir'auna kuma muna iya muku haka nan babu waya da kuka yi ba saboda haka ku shiga ɗaya ne Allah ce fa kaifa tattaquna idan ba ku yi imani ko karanta alƙur'ani ba yaya za ku ku kare kanunku in kafartum in kun ce a nan duniya ya za ku ku kare kanku yau man ga azaban wani yini ya ji alal shi ba wannan yinin saboda tsananin firgita da tashin hankali yini na sa jarirai ma 'yan kananan yara su tashi da kurkura a saboda tsananin bala'i التاكي حنكر جفر جيتي ألاك يوما تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شهيد ألاك يلد تذهل كل مرضعة أما أرضعت دقني بنونو za ta yi jihuwa da ɗan da kake take bai wa ɗoro kai ta batu dai kamar da zai bata taɓa tsari ne ba in ce haka na faruwa nan duniya muna yadda mace mai ban nono da yi jihuwa da ɗan da take ba nono kai ta batu dai saboda tashin hankali da firgici ya faru kuma yana cikin faruwar a nan duniya a nan najeriya a nan arewacin najeriya ku tambayin gudun hijira irin tashi hankalin da nake musu kuwa da tsira in ya so ɗiyanta duniyar da allah ya da duniya ke nan haka na jin ya faru a ranar lahira to firgitin ya wuce da wata ga kullu za ta hamlin hamlaha maganar cewa lokacin haihuwa ya yi da ta kota ko ba da ai wannan bushin tashi ne. wadda ke da cikin in cikin wata guda ne ko biyu ko uku ko hudu duk gaba da tsarar da cikin lafiya saboda ce hamlin wata ran nasu sukara Allah ce za a ga mutane suna maye wa ma hum bi sukara ba maye su da sun sha wani abu ba walakin azabul lahi shadid sai dai azabar Allah ce matsananciya ta sa su shiga cikin wannan yanayin na maye Allah mana tsari da wannan yanayin. ya rukume mu wannan yanayin. ya sa mu cikin bayan Allah na gari cikin wannan yanayin. as-sama'u munfatirun bihi Allah subhanahu wata'ala ce ita ko sama munfatirun mai tsatsagewa take bihi a wannan yinin mala'iku ne ga kowa kana wa'duhu maf'ulan kuma alƙawarin ubangiji maƙulan abin aikatawa ne tabbas babu makawa Allah ke inna hadisi ku sani wannan kira da ake muku zuwa ga karɓa sakon ubangiji tazkiratun wa'azi ne ba tunatarwa ce zuwa ga bayi faman sha'a Allah ce ku oh, oh, oh, duk wanda ya ga dama na ce wa'azdu ittakhadha ila rabbihi sabila to ya riki hanyar da za ka kai zuwa ga rahama Allah Allah ce wanda ya ga dama ba dole na ba in ke ga dama ina hanyar da kai da zuwa ga rama Allah ga hanyoyin da ana ta bayani to kirki wannan hanyar sai ko ga rama Allah ko ki bijiri ba ruwanki da rama Allah rama Allah to ko kina haɗuwa da wani ba ruwan ubangiji babu mai hwaja a wurin ubangiji sai wanda ya mai da'a da biyayya shi adda hwaja da in tsakon wa kika hito babu ruwan Allah in kwadin duniya yi kowa talauci da zama baya to babu ruwan Allah in jin mai da a gajiye kuwa ɗaya gaban goshi gare shi Allah ba mu yi kwan da wama duka da musulunci da da muke ciki da ba mu yi kwan mai da a ya. za mu dasa aya a nan mu koma mu saurari abinda aka rubuta muna tambayoyi abinda muka karanta daidai an ba mu ladan da ciki kuskure da ya faru Allah ya fi mini ya yi kan zukatan masu bayani ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah yana son kai mana bayani game da zuwan mata idi don naji wani malami ya ce haramun ne kuma babban kaba'ira ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kira zuwa ga mata su nufi zuwa kini umu atiyya ita ce musaiba binta ka'ab a wannan lokaci yawancin saƙonni annabi sallallahu alaihi sallam yake ba ta isar ga mata ya ce ma umu atiyya maza ku hidda mata zuwa kini da waɗanda an kulle matan kulle zawarin ne matan aure duk gaba da gargada a sanyi kun wasiya ta ce tuwa na misallar da zalim wata fafata tuwa ya wadda ta sa zuwa yi ina da zafi wa ina da ita rayu mutum bayan da sahabbai suka yi rayuwa tuwa yakin da za ta sa zuwa yi da ba ta da amma mu yau kukar talauci muke mun cancanci kukan talaucin nan da muke allah ya sa a babu kai ƙwarai ku tuwahi nawa gare mu waɗanda ma ba sabbin ba nawa a gare mu cikin akwatuna nawa a gare mu sassarkari cikin ɗaki a ɗarma wannan a wanke wannan a ɗarma wannan a wanke wannan don Allah don ku akwai wanda su taɓa zama zindir don da tuwa ne ta can karkari ta wanke sai sun buce su kulle ta sauko ta salma. to ina magana ta da wuce to mutanen da wani ba ko da nisa ba tuwa ne guda cikin dare aka wuce sannan ba haifuwa ya buce a ɗauko kuma a ƙarma ko a ɗauko a sa kunji sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ummu atiya shugaban mata tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mace da ba ta zuwa da za ta Ya ce to wata ta ara mana wajen ji mutanen kwarai sai wata tila ko wanda kika duk wanda kika hito kwankwato guda ba shi ara wata tuwani da ta yi bale wanda ba shi da dangantaka da ita daga nan shekul islam ibn taymiya ya ce to zuwa inda ke ya zama wajibi ha akan mata tun da tun da wanda ba ta zuwa tuwaye da za ta sa a ce a ara mata a yin ba dole da ba za ce to da ita manta annabi ya ce amma an zo idin waɗanda ba su al'ada su je su hau bakon idin su yi samu a yi sallah tare da su waɗanda ta al'ada su koma jihin guda sunan gama sallah wasu da ake yi da albarkar da Allah ke jirkuwa su gaba da sai ka shahi kowa da kowa kun ji hikimar zuwa shi ne gaba ta saboda haka mata suna zuwa iyo ku bar wani ana bari ku baya sai a kakawai ku dai tuwo ne tuwo ne tuwo ne tuwo ne ku shirya masu zuwa idi tuwo ne. ha in sai an ci tuwon tukunna a can idin da karamar sallah a yi tuwon da wuri in yanzu a ci tuwon a can idin iyaka a bar wadda za ku haƙi gida in kuma sai an dawo tuku a ci tuwon kuma to a can in an dawo ɗin tuku a ci tuwon Allah za mu dace da alkhairi cewa zuwa idin kaba'ira to wannan magana ita aka ba'ira cewa mace da ta idin kaba'ira ce to wannan magana ita aka bayyana ba zuwan mace da ba zuwan mace da ka alkhairi ne mai yawa sai dai in za a je cikin zuwa da musulunci a je cikin natsuwa da kwanciyar hankali eh ba ya ya da tadda zaunan tsaye ba eh wasu sun ta su suka kama yi ba su mana ba a jima kan barbarin sallah to haka nan ba daidai ba ne na ne tambaya ta gaba ta je amsanta da mu take cewa mai al'ada na iya zuwa iri assalamu alaikum malam kace mijina ne yayin min saki guda na zo gida yaya na ya kira shi da mijina ya ci mutuncinsa bayan haka ya kira ni gaba ya ce ya mai da aurensa sai na ce bidi magabata na da ya kira yaya na sai ya ce bai da lokacinsa to malam sai wasu sukan ce ina yawo da aure tun azumin bara yaya hukunci na kwarai ko kina yawo da aure kuwa

to don Allah ne kai hakuri ka turo mutane su zo su ba shi hakuri ba sai ka zo da kanka ba ka turo mutane su zo su ba shi hakuri shi kenan ka wuce wannan layi ka ne kamata su yi amma tun da har ya faɗa maka ya mai da harbe na yi to wajibi ne ta koma Na ce assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin wanda yake addu'a da Hausa ba da larabci ba a cikin sujada a cikin sujada duk wanda ke iya larabci to ba sa wani yare ɗan ba iya larabci ba kuma ba dole ne a yi addu'a cikin sujada ba ba da yake sallame sallame in ya a addu'a da za ki yi kai da yaren duk da ke da daga amma cikin sallah ba wani yare sai larabci addu'o'in da muke duk su sujada da zikirin da muke wurin rukuku da wurin sujada duk mustahabi ne ba wajibi ba in ke iya waɗannan zikirorin subhana rabbiyal azim ga rukuku subhana rabbiyal a'la ga sujada shi ke nan ki zan kai in ba ki wata addu'a ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Ita النار ba ki فيها بقى إن كان إيه تجيك لك addu'a ce da ta gangame kowace irin bukata ta duniya da ta lahira da ke wannan addu'a shi Allah ta abin da ke zuciya ba sai ke ambaci in Allah ta sanya a jin da zan armar saboda haka ya Allah ka ba da abin da armar da ita kai Allah ya san da wannan bukatar da duk ce da rabana na fi duniya hasana hasana shine abin da ka faranta mu ne rai hasana ke. akwai mace da aka ba suna hasana kuma eh, kuma lahira ma can ka ba mu hasana abin ka fara da mu ne ne to wanda ne yake zai fara da miki rai ko dai ki shi an zai fara da miki rai to duk bukatoci ne duk suna cikin rabbana atina saboda haka addu'a ta gangamammiyar addu'a a rike ta kwarai da gaske eh, amma kada a yi hawa cikin sallah in ke zama sallah kallame to ki roƙi abin da ki roƙa, in dole sai ke sa hau ki faɗa a mana matai ta ce assalamu alaikum malam ni ce ina yawan iska wani lokaci kuma sai ta koma cikina ya matsayin alwalata ta ce kuma in dai har sai na ji daidai ban yi iska ba to da safe har a zuwa zan yi sallah ba za sallah yawan tusa ta kai wani lokaci tusa ta hito waje wani lokaci da ce in kuma ta ce lalle sai ta ji daidai da daidai a to duk wannan yi ba su ba ta yi zanzara ta wannan rashin lahiyar ce yadda ake istihala da jini to haka ma tusa ma na istihala tusa saboda haka lokacin sallah sai alwala kar ta tashi alwala sai lokacin sallah yayi za ta yi alwala za ta yi sallah da ta yi alwala zuwa sallah shi kenan kar ta damu da duk dusar da za Allah ya ɗauki mana kamar mai istihala da duk za ta yi sallah sai alwala shi ke nan sai ta kirce ta je don duk jinin daga ta tsiyaya bai lalata mafi sallah so yi zama haka ne Allah bai baka lafiya assalamu alaikum ta ce malam ni ce <clears throat> na yi shafa'i da wuturi kuma yana son zuwa ta hajji to ya zan yi ta yi shafa'i da wuturi tana so kuma ta je ta hajji to sai ta yi raka a guda da fatiha da tura ta zauna sai ta sallame ta walwale wannan wuturin da ta yi kenan maimakon raka daya sun koma raka a biyu saboda haka an wani wani wuce sai ta zai ta yi ta, in ta gama tahajjudi sai ta wuce ra'ayi wasu malamai ke da wasu malamai kuma suka ce a'a ne nan ta riga ta yi ta wani wani ne ta bar ne haka nan ta je ta ta sallolin da za ta yi amma ba ta maimaita wani ne kuma shi ke nan ta riga ta yi wallahu a'lam assalamu alaikum ta ce malam ni ne ina alwala da asuba sai na kurkure baki na sai na jiruwa ya wuce mun da makoshi yaya matsayin azumi na wannan azumin ya lalace wurin kurkuren baki sai zuma ruwa ga baki sai ta je ruwa sai yin makoshi to azumin ya lalace amma kuma ba ka fara za a yi ba don ba da gangan da gumɗa ruwan don ta haɗe ba sai a kare jayi da kuma yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wurin kurkura baki a ban zuba ruwa da yawa wurin shaka a bar jan ruwa da yawa da ƙarfi sai da bai to wannan azumin shi kadai za ta ranka Allahu a'lam ta ce assalamu alaikum ta ce malam ina neman addu'a ka bashi yayi min yawa ni da makwabciyata Allah shi ya mutu bai suka wannan mata ce assalamu alaikum malam ina neman addu'a yarinya ta tana rubuta jarabawa ta ƙarshe a'a ba jarabawa karshe ba jarabawa karshe kan na haifar tana hmm. rubuta jarabawan kammala makarantar boko to duk waɗanda ke waɗannan jarabobi Allah ya ba su nasara Allah ya sa a taki Allah ya ba su nasarar Allah اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allah ka biya mana bukatocin mu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyan su da kananan su wanda muka sani da wanda ba sani ba wanda muka tuna da su da muka mance da su ya rabbal alamin Allah ka rufa mu asiri Allah ka rufa mu asiri Allah ka zauna da mu lafiya da mu da makwatan mu Allah ka zauna da mu lafiya mata harbi Allah zauna da su lafiya su da mazajen su Allah zauna da masu juna biyu lafiya da su da juna biyu su. Allah ya zauna da ma'abuta waɗanda ke da abokan zama Allah zauna da su lafiya rikicin da ke tsakanin akwai rikicin Allah ka sulhunta su in ba babu rikicin Allah ka dawo da zaman lafiya tsakanin su ya rabbal alamin ya Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka dauko azumi nan yau ga mu 20 Allah ka sa mu kammala lafiya Allah ka sa mu kammala lafiya Allah ka ba mu lafiya da ke ciki Yadda da ke cikin wannan wata Allah ka dauke mu da rabbul alamin duk inda tashin hankali yake a nan Najeriya da duk inda musulmai suke Allah ka ba da zaman lafiya Allah ka ba da zaman lafiya Salatu nan da muke Allah ka amfanar da mu da shi a nan duniya ka amfanar da mu da shi a cikin kaburkan mu ka amfanar mu da shi a cikin lafiya ya rabbul alamin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين